أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا Wa'anta ta anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla bayan haka yan uwana musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna dauke da azumi na tara a jerin azumukan wata ramadana na wannan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasin mu zai fara daga farkon suratul rumi na'am

wanda wannan ya sa mummine suka dinga farin cikin wannan nasara da aka samu wato sanadin haƙi a kan hirakul wanda shi kuma a lokacin nan shi ne yake kula da sham sham ɗan hirakul su a lokacin nan mutanen faransa suna bauta ma wuta su kuma waɗannan kirsoci ne suna jingina kansu zuwa ga annabi isa alaihi salam to yakin da aka gwabza sai allah ya ba da nasara ga majusawa suka samu nasara akan kiristoci wannan abin bai yi wa musulmai daɗi ba saboda suna ga ko ba komai su kiristoci akalla suna jingina kansu zuwa ga wani annabi suna dingina kansu zuwa ga wani littafi daga cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar wato linjila ok gaskiya ne an fahimta ko to wannan shine dalilin da yasa da aka yi wannan yaƙi kuma farisa ta sami nasara akan kiristoci na wannan lokaci to wannan bai wa musulmai daɗi ba dalilin kuma shine waɗannan sun samu wani littafi da suke jingina kansu daga cikin littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa kuma sun da jingina kansu waɗannan kuwa wuta suke bautawa mushrikai ne maguzawa ne tsantsa shine asalin addinin mutanen Iran to wannan shine dalilin saukar abin nan har shi wannan hirakalu a lokacin nan ya gudu ya koma wato Constantinople kamar Istanbul ta yanzu to ya zauna a can kuma ya je aka aka yi a din ma'ana aka kewaye garin aka hana sakat bayan wannan kuma daga bayan Allah ta'ala ya mayar da nasarar kuma zuwa da su kiristoci ainihin wato majusawa suka kare to shine labarin da Allah ta'ala zai fara bamu a farkon wannan sura alif lam wato Allah subhanahu wataala shi kadai ya san abin da yake nufi da alif lam mu abin da zamu iya karantawa kai alif da lam da mim ah kun ga wannan shine ya nuna karatun alkur'ani lakana wa mutum ake yanzu alif lam mim dinnan a rubuce menene bambancin da da alam na shari'a kalmar alam din ko alam tara kaifa a rubuce haka ba bambanci ko ba ka bane amma can ana cewa alam na shari'a a ce alam tara kaifa nan kuma a ce alif lamim malamai suka ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wannan kalma ba wai yana nufin kalmar gaba ɗaya ba ta da ma'ana ba amma a larabce a larabci ba wani balarabe ko da ba shi ne da zaka ce masa alif lam mim ya fahimci me kake so ayi in ka ce da balarabe ijlis ya san me kake so ayi in ka ce qum ya san me kake so ayi in ka ce ishrab ya san me kake so ayi kana sai sha ruwa ko ya sha lemo ko wani abu amma an kace da shi alif lam sai da zana maka ido bai san me kake so yi ba saboda wannan kalmar a haka ba za ta bada kowace irin ma'ana ba amma da yake babu wani abu da Allah ya zubo a cikin Qur'ani wanda bai da amfani wanda ba za a fahimci wata hikima da yasa Allah ya saukar da shi ba malamai suka kalaileto suka ce sun lura duk inda Allah ya yi maganar irin waɗannan kalmomi alif lam mim alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra kaf ha ya ayin sad nun sad ha mim da sauransu duk inda Allah yi maganar waɗannan ya kawo irin waɗannan harufa da yake bude surori shi casa'in da tara cikin ɗari na irin waɗannan sai ka samu bayan waɗannan kulaman kalmomin Allah ya yi magana ne akan alkur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi farkon suratul baqara alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi alif lam mim sar kitabun unzila ilayka alif lam ra tilka ayatul kitab taha ko ma anzalna alaykal qur'ana litashqa sad wal da dhikr duk inda kaga Allah ya magana wannan nu alqaf wal qur'ani al majid duk inda Allah ya magana kusan 99 cikin 100 na irin waɗannan sai ka samu abinda yake biyo bayan waɗannan kuraman kalmomin shine magana akan alqur'ani saboda haka malamai suka ce to wani kalubale ne Allah yake ma larabawa saboda sun ce lallai wannan alqur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kirkiro kuma ya jingina wa Allah Wani iyaz billahi to sai Allah ta'ala sai ya kawo musu abc din larabcin ga alif din ga lam din ga mim ga ya ga kaf ga sad ga ba ga ha ga daga ga sunan waɗannan ba su ne abc din larabci ba a bajada ko to ku ɗauka ku je kuma ku kero alƙur'ani da su ai duk kalmomin da ke cikin alkur'anin babu ba wasu bane daban da wayannan to ku je ku dauka ko ma sai ku rubuto alkur'ani da naku da wanda manzon Allah ya zo da shi sai ayi mukarana sai ayi comparative din su sai ga wanne ne yafi balaga wanne ne yafi fasaha wanne ne yafi ainihin ma'ana naku ko wanda manzon Allah ya zo da shi waɗanda ake wannan magana kuma su takamarsa a duniya ta ƙarshe sun fi kowa iya magana musamman da larabci to gashi ku je ku kero magana abu ya gagara an ce zuwa da sura guda su kawo kusan kusan a gudanar sun kasa ku zo da sura ɗaya kun kasa ku zo da wani abu ma daga ciki da suratin min misali ɗan ka ɗan sura ɗan ƙarama me kamar inna bayna kalkautar Ina ce mafi karancin ko in ce gajeruwar sura ku kawo kowannan amma dai ta kunshi balagar da inna bayna ta kunsa ta kunshi fasahata ta kunshi bayani wanda ba su iya ba to suka ce fahimtar su suna ganin ƙalubale ne Allah ya amfani da wannan kalmomi ya yi malarabawa anan Allah ta'ala ce batin rum an ci rum da yaki rumawa an ci su da yaƙi fi adinal arz fi aqrabil arz ila arzil jazira wato a garin da yafi ko ina kusa da garin da yafi ko ina kusa da kasar Rome Romawa sun je yaƙi an cinye su fi adinal arz ai fi aqrabil arz wa hum min ba'di ghalabihim amma su ma bayan wannan rinjayen da aka yi a kansu sai ya galibuna Allah ce za su yi rinjaye su ma kuma ya kayyade lokacin da za su yi rinjaye ya sa wa lokacin samun rinjayen su rana fi bidu isinin fi bidu isinin bidu isinin albidu shine daga shekara uku zuwa shekara tara idan abu ya wannan ne maganar da Allah ya ce ne wani ne yake waya anan nan yi masa magana da Allah sai da zo isinin wato an ci nasara a kansu sai bai zo isinin a cikin wato 'yan shekaru shekarun nan za su iya zama uku za su iya zama hudu za su iya zama biyar har zai zuwa shekara tara ana ce masa bir'u to a cikin shekara tara ko ƙasa da shekara tara za a mai da martani a samu nasara a kansu lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu. al'amari kafin a ci nasara a kan rumawa da kuma al'amari kafin a bayan an ci nasara a kan rumawa duka al'amari ne na Allah samun nasarar daga Allah ne kuma rugujewar a kasa samun nasara shi ma sai da izinin Allah sai da yadda Allah haka zai faru wa ma idhin a wannan rana idan Allah ya bawa rumawa duk da ba musulmi ne kiristoci ne duk ran da Allah ya ba su nasara akan farisawa maguzawa ya farahul mu'minuna a wannan rana mu'mine za su yi farin ciki to kamar yadda ya gabata wannan aya ko an ce wannan sura ta sauka ne sakamakon abin da muka yi bayani na wannan abu da ya faru tsakanin abin nan walibat ƙala walibat wa galabat kana al-mushrikuna wato mushrikai yuhibbuna an tazhara farisu ala rum mushrikai maguzawan makka suna farin ciki suna fatan Allah ya sa maguzawa 'yan uwansu 'yan ƙasar iran su yi nasara a kan rumawa waɗanda suke takamar allah ya sauka musu littafi li'annahum ashabu ausan saboda dukkanin guda biyun ma'abota bautar gumaka ne wa kana almuslimuna su kuma musulmai yuhibbuna an tazhara rum ala faris su kuma musulmai suna fata suna gonar suna addu'ar Allah ya sa Rome wadda take jingina kanta zuwa ga littafi da annabawa ta yi nasara ala faris akan farisawa me yasa li'annahum ahlul kitab li'annahum ahlul kitab saboda su wato ainihin mazuwa littafi ne fa zakara zalika li abubakar sai aka ambatawa wato abdullahi dan abbas sai ya ambatawa sayyidina abubakar wannan labari fa zakarahu abubakar ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah shi kuma ya samu wannan labari ta hanyar abubakar abubakar ya je gaya manzan Allah gafi abin da yake faruwa wannan yakin da ake yi tsakanin rum da farisa su yi mutanen makka masu bautar gumaka suna ta fatan Allah ya sa farisawa 'yan uwansu masu bautar gumaka su yi nasara a kan rumawa su kuma musulmai suna ta fatan Allah ya ba rumawa nasara faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce amma innahum sayaghlibuna lalle su roma wannan za wannan yi nasara fa zakarahu abubakar fa zakarahu abubakar lahum sai manzon sai abubakar ya gayawa wato ainihin mutanen Makka ko kuma musulmi masu wannan fata sai ya gaya musu ai wannan abin da kuke fata zai fi tabbata faƙalu suka ce albaina na wa bainaka ajalan to shikenan kun ce za a yi za a yi nasara ko mutanen maka suke tambayar abubakar tun da kun ce su ma za su yi nasara akan farisawa to wata samana lokacin da za a samu nasarar fa in na kana lana kaza wa kaza idan mu muka yi nasara ma'ana idan yan uwansu buzawan iran suka yi nasara to su za a ba su kaza suka fahimci suka ce za a ba su kaza saboda sun yi nasara wa in zahartum kana lakum kaza wa kaza in kuma ku ne kuka yi nasara wato rumawa suka yi nasara to mu ma za mu ba ku kaza lokacin nan ba a haramta ta ta ba ba ja'ala ajalan khamsa sinin sai aka ce to shikenan daga yanzu zuwa shekara biyar kafin shekara biyar za a yi nasara salam ya zaharu shekara biyar sai ba abin da ya faru ba a garin ta cinye farisa ba faza kara zalika abubakar abubakar sai ya zo ya gaya wa manzan Allah wannan magana faza kara zalika abubakar linnabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ala ja'altahum ila dun ila dun ashara ina ma a ce ka sa musu lokaci ka ce za a rama wannan za a ɗauki fansa kafin shekara goma daga yanzu ka sa musu amma kare kai shekara goma ila dunin ashara ƙala sa'idu bin jubair albedo ma dunin ashara wato abinda bai kai goma ba sun mazaharatun romu ba'adu sai ku gashi bayan shekara biyu da yin wannan maganar shekara biyu an gala kai shekara biyar nawa kenan shekara bakwai sai Allah ya bawa rumawa nasara akan ainihin farisawa waccan magana da aka dauko alƙawarin shekara biyar ba annabi ne ya dauko alƙawarin ba dan mu gane shi la yanzu alil hawa fadhalika qawluhu ghulibatir rum fi adn al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin a cikin shekarar da bata kai goma ba ma'ana shekarar da bata wuce Da bata kasa uku ba bata wuce tara ba lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari kafin ayi nasarar nan da al'amari bayan an nasara duka al'amarin Allah ne ke juye al'amara yanda ya ga dama wa yawma idhin yabrahu almu'minuna bi nasrillah a wannan lokaci mu'minai za su yi nasara da wannan nasara da Allah ta'ala za su farin ciki da wannan nasara da Allah ta'ala ya bayar yansuru man yasha shi Allah shine ke bada nasara ga wanda ya ga dama an je yaƙi tare da manzon Allah da ma maguzawa a lokacin a Uhudu. amma sai gashi Allah ya ba da nasara ga ainihin shawa? yadda malaman tsira suna cewa hatta a yaƙin Uhudu, wanda ya yi nasara shine Annabi Muhammad ba shawa ba dalili kuwa farkon yaƙin an samu nasara ko ba a samu ba an samu me ya dawo nasara ta ruguje saba umarnin manzon Allah annabi ya ce da sahabbai waɗanda ya ɗora su akan jabal roman wannan dutse in ka je makka in ka je madina kai za ka ga dutsuna guda biyu babban shine dutsen uhudu a gaban sa akwai wani ɗan ƙaramin dutse shine jabal roman nan wannan ƙaramin dutsen nan ne manzon Allah ya ce waɗansu adabi na sahabbai su hau wannan dutse tsaya su ƙwararru ne wajen harbi da kibiya sun iya mai da abokan gaba da su. ku hau nan ku tsaya ku yi gadi in kun kome ya faru kar ku sauko sai na muku izini kamar yadda ba ku hau ba sai da aka muku izini ko da kun ga ana ya gargala naman mu kar ku sauko to da aka zo ana yaki da farko Allah ya bada nasara ga musulmai sai kawai suka ga ganima ga ta nan kudade da makamai da abubuwa ga sunan birjek suka ta kai masauka a ai an gama yaƙi masauka shi ainihin wato abdullahi yana ce masu kar ku sauka kar ku sauka saboda manzan Allah ya ce kar ku sauka sai an mana izini ce zai kai ta yi ga gani masu ana ta samun bari a banmu a bayan suka sauko suna sauko a kan limin walidi ya zagayo ya waiwaye ya dawo ya dinga jira girbe kawuna kamar ya zo girbin dawa to kun ga anan ai Allah ya mayar da martani ne saboda an saba umarnin annabi kenan waye nasara manzan Allah ne ya nasara saboda haka Allah ta'ala yake yansuru man yasha Allah yake bada nasara ga wanda ya ga dama wa huwa al-azizur rahim shine Allah mabuwayi al-aziz wanda yafi karfin kowa ar-rahim wanda yake rahamarsa ba ta da iyaka an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala kana farisu kana farisu zahiran ala rum wato farisawa sun samu nasara akan rumawa wa kana al-mushrikuna yuhibbuna an tazahara farisu ala rum mushrikai suna son ainihin wato farisawa su yi nasara akan rumawa wa kanil muslimuna yuhibbuna an tana tazahara ruma ala faris su kuma musulmi aka san haka sun fi san rumawa su yi nasara li'annahum ala kitabin wahum a aqrabu ila dini, suna ganin kiristoci sun dan fi kusa da su falamma nazalat alif lam mim gulibat rum fi adal ardi wa hum min ba'di eh, eh, wa hum min ba'di galabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin qalu ya ababakar inna sahibaka yaqul inna roma ta zaharu ala faris bibin isnin romawa eh, manzan Allah suka ce suka ce da abubakar sahibinka suna nufin manzan Allah yana cewa farisawa eh, romawa za su yi nasara akan farisawa fi bizu isnin sai abubakar ya ce sadaka inda ya faɗa ya gaskiya ƙalu hallaka in an nuƙani raka ka yadda mu sanya abin nan wato abin da za a yi mu sanya kofi tsakaninmu da kai fa baya uhu ala arba'i qalasin sai suka yi masa mubaya sun yadda alqalas shi ita ce taguwa budurwa yar karama wadda ba a dade da da haihuwarta ba to ita ce ake cewa kalas. to za su bada guda hudu ila saba sinin zuwa shekara bakwai fama za su saba sai shekara bakwai ta wuce wallam ya kun shewun ba a komai ya faru ba a bari al-mushrikuna bi zalika wa shaqqa ala al-muslimina mushrikai suka yi farin ciki musulmi kuma suka shiga cikin damuwa fadakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama ya ainihin wato aka ji aka gaya masa wannan labari kale yace ma bidu usnina indakum ku da kuke cewa kun kure mu menene bid'u sinin a yaran ku bid'u sinin nawa shekara nawa kenan qalu dunal ashar in dai shekara daga ɗaya bata kai goma ba bata kasa uku ba bata kai goma ba to bid'u kenan ala izhab fazayidhum wazdad sanatayn bil ajli yace abubakar koma ƙara musu shekara biyu a cikin alƙawarin da kai ƙara shekara biyu ba shekara biyar ka ɗauka ba to ƙara biyu a shekara bakwai ka ɗauka ƙara biyu ya zama tara ba ma sanata sanatani waɗannan shekaru guda biyu da aka ƙara ba su wuce ba a ja'atir rukubani a rukubanu sai ga mahaya sun zo bi zuhurin rum sun zo suna bada labarin rumawa sun yi nasara a kan farisawa fafari farihal muslimuna al-mu'minuna zalika. sai mu'mine suka farin ciki da wannan wato shine wa anzalallahu wa alif lam mim gulibat rum fi adil ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna har zuwa inda Allah ta'ala ke cewa wa'adallahi la yukhlifu Allahu uh, wa'adahu وحده الله لا يخلف الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala menene ake cewa wa'adu a larabci al-ikhbaru bima yasurru qabla an yakun a baka labarin da zaka ji dadin yin labarin da zai faranta maka rai na wani abu da zai faru kafin abin ya faru idan yanzu aka baka labari an maka alkawarin za a baka kudi misali naira dubu kaza rana kaza kafin rana ta zo kaga wannan labari ne ko to alkawari akwai alkawari a cikinsa labari in an ci abu wa'adu alkawari ne aka yi wato labari aka baka na wani abu da za a yi maka kafin lokacin da za a yi maka wannan abu la yukhlifu lahu wa'adahu Allah bai saba alkawarinsa wato bambanci tsakanin alkawarin Allah da alkawarin dan adam shi alkawarin ɗan adam ko da komai karatunsa shi ɗan adam komai malantarsa komai amanarsa komai kirkinsa komai cika alkawarinsa in yi maka alkawari ba dole ba ne alkawarin ya cika yana iya mutuwa kafin lokacin cika alkawarin ko ba zai yi ba idan wani abu ne ya alkawari zai baka na kudi yana iya rasa kudin kafin lokacin da zai baka kudin ko ba zai yi ba zai yi sannan idan wato ainihin abin nan ya yi maka alkawari sai ya zamana kuma an samu canji na wani dalili ya yi maka alkawarin zai ziyarce ka in Allah ya yadda rana ita yau a gidanka zan sha ruwa ya maka alkawari ma'aikaci ne kafin rana ita yau ta yi sai dama ma'aikacin gwamnati tarayya ne an ɗauke shi an mai da shi lagos da aiki kuma an ce lalle ya rufofin kafin kwana uku zai iya cika alkawari wato dai akwai dalilai ba wai na cin amana ba ba wai dalilan kare alkawari ba akwai dalilai na launin dan adam ko mai kirkinsa zai iya maka alkawari wannan dalilansa alkawarin bai zai iya cika ba saboda haka dan adam bai da tabbas akan alƙawarin da zai yi shi yasa Allah ta'ala ya baka mafita wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa bi illa an insha Allah duk abin da kace zaka yi gobe zan yi kaza ce ne insha Allah rana ita yau zan yi kaza kace insha Allah in Allah ya kai mu bade kace insha Allah saboda baka da tabbas idan abin bai yiwu ba dama kace sai in Allah ya yarda amma ka faɗa tsakaninka da Allah karka ce in sha Allahu amma tun ka Allah ya san dama baka da niyyar cika alƙawarin in bai cika baka ce ai dama na ce sha Allahu a karka yi haka nan an gane to amma shi Allah subhanahu ba baya saba alƙawari saboda babu wani uzuri da zai iya zuwa ya fi ƙarfin Allah ya cika alkawarinsa, ko akwai Allah ya yi alƙawarin zai yi kaza wani abu ya zo ya fi ƙarfinsa ya kasa cika wannan alƙawarin babu wannan abu kuma ba wani ɗan adam da zai iya ainihin wato Layi oji zuhu shawin fil arzi wa lafin sama fama dama wa'adu wa'adun la fasik annahu muhaqqaqun in dai alƙawarin Allah ne ka tabbata cewa kai yadda cewa wannan alƙawari Allah zai cika shi an gane ko shi yasa Allah ta'ala ya ba mu mafita ija alli nafsika makharajan min al-kadhib ka sanya ainihin wato kanka mafita daga ƙarya ka ce za ka yi kaza an ga baka yi ba me yasa baka yi ba Allah ne bai nufa ba dama ka ce illa an yi sha Allah idan an samu wani uzuri da yana kacikawa cikawa to dama ka yi wa kanka uzuri yi wa kanka uzuri da haka mai hankali kuma zai ainihin wato yi maka uzuri da wannan abin da ka faɗa wa'ada Allah la yukhlifu Allah ko wa'ada idan yanzu ka zo ba ka ga misali alƙawarin Allah Allah ya kawo sura tukutum tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab hammalatul hatab fi jidha hablum min masad wannan sura sukutum Allah ya saukar da ita ne akan Abu Lahab da matarsa a cikin wannan surar Allah ya ce Abu Lahab ya tabe ya lalace ya kankance kuma da shi da matarsa sa, za su mutu akan kafirci su je shiga wutar jahannama Abu Lahab ya ji wannan ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar da yake takama ya tara ya tara ya tara domin ya abu lahab yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kudi a makka to wannan dukiyar ba ta wadatar da shi ba ba ta iya hana Allah ya ƙona shi ba ba ta iya hana Allah ya saukar da wannan aya a kansa ba abu lahab ya ji wannan ayar matar abu lahab ta ji wannan ayar kuma Allah ya yi alkawarin abin da ya faɗa a suran nan sai ya faru kaga abu lahab ko da dan tunda ba wanda ya san a kure manzan Allah ko da dan ya nuna ya kure manzan Allah a gaban kure sai ya zo ya tashi ce ashhadu an la ilaha Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dan ya sa ainihin manzan Allah a cikin damuwa saboda ba wanda ya bi sha'awar sa manzan Allah a cikin damuwa amma ya faɗa wannan yana nuna maka ba wanda ya isa ya shamaki ya zama shamaki tsakanin Allah da alƙawarin da yayi ya ji sarai Abu Lahab kai dan wuta ne haka zaka mutu ka shiga jahannama ga Abu Sufyan ya musulunta ga Ikrima ya musulunta ga Hindu ta musulunta amma Abu Lahab ya kasa musulunta Allah ya alƙawarin sai ya kona shi ya mutu ya mutu kafir ya kona shi saboda ka Allah ta'ala sai da ya cika wannan alkawari dan ka nuna nuna maka cewa babu wanda ya isa ya hana Allah ya cika alkawarinsa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin aksarar nasi, la ya'lamuna amma mafiya yawan mutane ba su sani ba me yasa ba sani ba saboda ainihin mutane galibi abin da yake bayyana kawai suka sani amma abubuwa da yawa suna cikin abin da yana jikinsa ma bai sani ba sai Allah ya ce يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون wato idan ka ga ayyuka guda biyu an tabbatar da ɗaya an tabbatar ba zai tabbata ba kuma duk ayyukan iri ɗaya ne kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ma ramaita iz ramaita lokacin da ka yi jifan nan ba kai kai jifa ba nan kuma Allah ta'ala yana cewa walakin na aksaran nasi la ya alamuna. kuma ayar da ta biyo baya ya alamuna. la ya alamuna, ya alamuna. malamai suka ce duk lokacin da ka ga ayyuka irin wannan to aikin farko daban aiki na biyu daban kamar yanzu na inda Allah ta'ala ke cewa walakin na akasar nasi la ya'lamuna mafiya yawan mutane ba sani ba ma'ana ba san Allah in yi alkawari baya saba ba yanzu gashi Allah ya yi alkawarin wato romawa za su samu nasara akan farisawa sun samu ko ba samu ba kuma ya kayyade lokacin da za su samu nasara to nan kuma gashi Allah ta'ala ce ya la ya'lamuna mutane ba sani ba to menene ba sani ba duk abin da yake ya shafi lahira ba san shi ba abin da yake ba wai lahira kawai ba abin da yake ya shafi gobansu ma ba sani ba yanzu yan uwa mu duba mu gani turawa mutanen china mutanen japan mutanen germany sun yi kamfanoni da yawa ko ba su yi ba sun yi motoci ga su nan a cikin cika duniya ga suna ana ta saya ana amfani da su haka ne ko ba haka ba to babu wanda abin ya dama yanzu kamar su wannan ma'aikatu da aka yi yanzu sun jawo rikicewar sararin samaniya climate mene suke cewa climate change duniya ta hargitse nan gaba ma yanzu kuna kallo mukan nan a nan najeriya sai ka ga yau an tashi da safe ana zafi rana ta fito gagau kafin yamma sai hazo ya lullube duniya ana cikin zafi sai a sanyi ana cikin sanyi sai a zafi wai za ta sai ta lalace yanzu babu abin da tura suke kashe kuɗi mugayen kuɗi kamar yadda za a samu daidaitar wato ainihin abin nan waiza kuma su suka yi abin da ya lalata waizar wannan hayakin da yake tashi yake tashi ya sa lumfashi yana neman ya gagara cikin sauki har an ce yanzu an kai matsayin akwai kasashen da oxygen sai ka saya oxygen gurgudan abin da za ka yi amfani akwai ainihin wato kantina na sai da oxygen ka zo a baka na awa ɗaya ka biya a baka na awa biyu ka biya ka tashi ka yi gaba saboda lumfashin yana neman ya gagara a ƙasa saboda yawan ma'aikatu da suka gurɓata tsararin samaniya kun ga kenan ɗan adam bai hango wannan abin zai iya faruwa ba yanzu kudaden da ake kashewa a zauna a yi mitin yaya za a yi a lalata makaman nukiliya da aka yi rasha ta yi amerika ta yi dama suna suke tsere tsakaninsu dukkanin kasashen turawa suna da shi to yanzu abin da ake a zauna a tattauna yaya za a yi a rage a roƙi rashi a ce da Allah rage kaza to ke ma amerika zan rage amma da sharaɗin amerika ma sai ta rage kaza to su biyan ce eh to za mu rage ingila ma sai ta rage jamani ma ta rage japan ma ta rage duk inda suke da wa'ilin wannan muga makaman kowace ta yi alkawarin za ta rage to ragewar ba ita ce matsala yaya za a yi rage shi kansa ragewar sai an yi taka tsantsan kuma sai an kashe kuɗi fiye da kuɗin da aka kashe aka kera wannan makamin linkin ba linkin ɗinsa kafin a lalata abin da aka kashe kuɗi aka yi kun ga ɗan adam ashe baya iya ganin abu shi abin da yake gabansa kawai yake gani to ballantana a je maganar lahira kuma aliyu abin nan da ɗan aliyu bin abi talib yana cewa ina mamaki ga mutum idan ya ɗauki idan ya ɗauki zinari zinare ya dan kwankwasa shi haka da yatsansa da yatsa kawai zai kwankwasa sai ce mai kyau ne ba jabu ba ne amma bai iya sallah ba da hannun ya kwankwasa zinare ya san mai kyau ya san mara kyau ka je yanzu ka je kasar india ka ga manya-manyan ƙwararrun likitoci ka ga manya-manyan injiniyoyi inda tun daɗewa tun daɗewa daɗewa sun daina sayan mota daga waje sun daina sayan jirgin ƙasa daga waje ballantana irin su AC ballantana irin su fridge ballantana irin wani abubuwa kanana irin wayannan sun dade sun dade laban su da siya daga waje saboda Allah ya ba su masu kwakwalwa waɗanda suka kera musu abubuwan da suke kerawa ɗan jirgin sama mayan sun fara amma sanuwa suke bautawa sai ga ƙwararren injiniya ƙwararren likita wanda ake abin da ɗinsa sai ga ya faɗi yana wa sanuwa jada ita ce allansa wani kuma al'auran mata yake bautawa kuma babban likita ne babban injiniya ne al'auran mata yake bautawa za ka je kantin ba indiya za ka sayayya kowa sai ya saka abin da yake bautawa a cikin kantinsa sai ya zo ya kunna masa turaren wuta ka duba ƙwarar da Allah ya ba su don ka gode wa Allah kai da baka yi ƙwararsu ba amma ka gane imani ya fi ka gane imani yana da amfani amma shi bai gano ba saboda ka Allah ta'ala ce ya alamuna zahiran minal mai minal hayati duniya hatta rayuwar duniya Allah bai ce ya alamuna duniya ba a'a ya alamuna zahiran suna iya sanin ɗan abin da i bayyana a gare su na daga abin da ya shafi rayuwar duniya abin da ya bayyana yanzu ba kwanan nan kuna jin an yi doka cewar za a rika mai da ƙananan hukumomin kudaden su waye da sauransu ba to nan gaba kuma karfi mamaki a ce wannan dokar ba ta yi ba ai yanzu ma wata dokar ce aka yi wa gyara ko ake son a yi sabuwa to nan gaba kuma za a rushe wanda aka yanzu a yi wata sabuwa a kuma rushewa a kuma yin wata sabuwa saboda ɗan adam an hutar da shi ya ƙi yadda ya huta Allah ya tsara maka tsarin mulki wanda yake ya ƙunshi harkar mulki ya ƙunshi harkar tattalin arziki ya ƙunshi zamantakewa ya ƙunshi komai babu abin da kake bukata illa ka zo ka ɗabbaka shi kuma ba wani tsari da za ka iya rubuta wanda ya kai adalcin tsarin Allah wallahi babu ba za ka zan wannan ba sai ka karanta suratul nisa'i inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq ko litahkum bainan nas bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima wastaghfir aya 13 ajere wannan nabun wannan wannan nabun wannan Allah ya saukar saboda ne dan ya kare ba yahude kar a zalunce shi ana neman za a zalunci da yahude kuma waɗanda suke son su zalunci musulmai ne Susu uku yan madina mutu'am da shi da yan uwansa an sace wani sulke kuma ɗaya daga cikinsu ne ya sace sulken sai suka yi dabara da ya ga za a kama shi sai ya dabara ya je jefa wannan sulke gidan wannan bai hude kuma kafin ya kafin ya abin nan sai da ya je ya siyo garin fulawa daga kasuwa sai ya sa wuka ya huda garin fulawar sai ya taho yana tafiya gari na zuba yana tafiya gari na zuba har zuwa kofar gidan wannan bai huda ya daddare sannan sai ya dauki wannan wannan wannan abin nan eh, makami sai ya jefa gidan wannan bai hude to shi kuma wanda yake mai makamin nan a cikin garin sai ya boye kayansa saboda haka da aka zo aka ce ah, ai ga sheda tun daga kasuwa ga shi ga alama ga gari kuma ga dalle abin yana gidan nan Yanzu ya sami yan uwansa ya ce ga kunji kunji abin da na yi da Allah ku daure min gindi a je a gayawa yawa manzan Allah sallama saboda akwai waɗansu suna cewa wai sun ganni kuma ni ƙarya suke mu ku je ku ce da manzan Allah ba yahude ne yayi kuma kar manzan Allah ya bari a ci mutuncin dan uwansa musulmi akan ba yahude aka zo a gaya manzan Allah manzan Allah ya saurari wannan magana to ba yahude in an ce zai sace kayan musulmi ba za ka yi mamaki ba aka zo wa'annan mutane suka zo suka ba da shaida ta ƙarya akan dan uwansu dan ya kubuta sai ga aya ta zo wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhbuna minan nasi wa la ولا يستخفون من الله وهو ma la yarda min لا يرضى من القول وكان الله بما muhida ha antum أنتم هؤلاء إجادتهم أنه في الحياة الدنيا kun zo kuna kare shi annan rayuwar duniya faman yujadilu llaha anhum yawmal qiyama waye zai zo da da Allah ya kare wannan dan uwan naku a gaban Allah an manya kunu alai wakila ko waye wakila sa waye lawayan san an gaje gaban Allah ku duba yanda ayoyi suka zo suna bin juna dan a kare ba yahude kada a dora masa laifin da bai yi ba kuma wanda ake son a kare ba yahudan a kansa musulmai ne guda uku amma kuma aka goyi bayan bai hude guda ɗaya aka yi waɗannan musulman gaba ɗaya kudin goro Allah ya ƙi yadda da maganarsu akwai wanda zai yi tsara akwai tsarin mulki irin wannan a duniya Allah ya ce ya ayyuhal na amanu kunu qawwamina bil qisti Shuhada lillah walau ala anfusikum aw Awil walidaini wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله فالله أولى بهما فالله أولى بهما ga غاية mu a lokacin da muke karatun allo karatun gaddawa muna cewa billah dan kar mu manta kun san ayoyin guda biyu ne ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah to ta can gaba ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillahi bil qisti to sai mu ce billah wannan wato da ba ake farawa wancan kuma da lallam ake farawa dan wai karka manta Allah na mana baka wani harjigo an gane to ku duba ku ga yadda Allah subhanahu wataala ya wannan tsari kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum idan zaka zo kai laifi ka dora ma kanka laifi akwai wanda kuma zaka iyale awal walidaini wal aqrabina ko kuma iyaye biyu gayi wani laifi an yayi amma babanka ne bai da gaskiya ko ka ce ba ta da gaskiya ko dai ko dan uwanka ne bai da gaskiya ka zo ka faɗi gaskiya gaskiya anan wannan baba ne bai da gaskiya baba ce ba ta da gaskiya gaskiya yayana shi ya kukure anan in ya kuna ganiyan au fasiran shi mai haƙƙi ko wanda ya yi zalunci karka damar da cewa ai talaka ne kuma ya yi rigima da mai kuɗi gara a ɗora wa mai kuɗin laifi shi talaka tun da bayan da zai yi Allah ta in ya kuna ganiyan au fasiran fallahu wula bihim ba ruwanka da wannan mai gaskiya mai kuɗi ne mara gaskiya talaka ne ba ruwanka da mara gaskiya shine talaka mai gaskiya shine mai kuɗi a'a shi yasa nake jin daɗin mutanen Nijar eh, in ka taho da babur baka duba ba ka shigo mai mota ya kade ka ya haifar da matsala wallahi sai ka biya shi bannan da kai masa a motarsa ko da ka karere ba ruwansa da ka karere kai ka jawo matsalar ta ba. in an samu matsala tsakanin mai keke da mai babur, sai a duba waye mai gaskiya ba wai magana waye mai keke waye mai babur ba haka ake a Najeriya tsakanin mai keke da mai mota da mai babur mai mota ne baya da gaskiya tsakanin mai keke da mai mota da mai babur mai babur ne baya da gaskiya tsakanin mai keke da mai tafiya a ƙasa mai keke ne baya da gaskiya automatic wannan zalunci ne a duba a ga wane ne ya jawo matsalar ta faru a dora masa laifi Dan ire-iren su sauki darasi da gare shi to irin wannan tsarin mulki wanda ya kunshi adalci irin wannan irin wannan tsarin mulki wanda ya kunshi tattalin arziki irin wanda alkur'ani ya kunsa irin wannan tsarin mulki wanda ya kunshi wato ko shi fa yasa Allah ta'ala yake hasko mana rana ba na sha gaya mana yanzu da Allah da ranar nan ta fito yanzu da rana din nan akwai mai bukata ya kunna wannan ma fitila da kaga ya kunna ina jin ya kunna ta ne saboda rikodin ɗinsa kila yana son ya samu balance yanda abin nan amma ba dan wai ba za a ga wani abin da yake a nan ba sai an kunna mana fitila yanzu inda za ka ga mai sai da goro ya kunna fitila yanzu ya dora akan bakarsa ta goro yana yawo yana talla kai kuma in ka zo sai me za ka yi kai ma sai ka zo toshi mai batir uku ka haska da ranar Allah sai a ɗauka duk tsarin mahaukata ne kai da shi ko ba ka ba wannan ranar kwaya ɗaya da Allah ya saukar ta hutar da mu gaba ɗaya motar mu ba sai mun kunna ba fitila gidan mu fitila cikin titi duk a kashi fitila Allah kwaya ɗaya ta isa Allah yana mana misali ne da wannan dan mu gane shari'ar Allah ita kadai ta isa in Allah ya kawo shari'arsa to kyale taka ba sai ka tsara kanka komai ba a zo a kashe kuɗi a yi tsarin da gobe za a zo a ce bai yi ba a kuma tsara waje ba a ce bai yi ba kuma ga tsari mai kyau saboda ainihin ana biya yanzu wanda kuke gani wannan demokuraɗiyyar da ake yanda rasha da kanta ta rubuta kanta da kanta wata rana waɗannan turan su ma za su rubuta kansu da kansu demokuraɗiyyar nan ba ta yi ba wa ya tsammaci rasha za ta zo ta ce ta watsar da harkar gurgugu? ba ta watsar ba yanzu ana yayinsa a duniya ba a yayinsa to wannan ɗin ma da ake yayi ku ba shi lokaci shi ma za a zo a daina amma akwai lokacin da za a daina yayin alkur'ani babu Allah ya samu dace to saboda haka Allah ta'ala ya ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya suna sanin abin da yake na zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafiluna amma game da abin da ya shafi lahira yan kauye ne fatik su san komai ba ba san yadda za a tsira a lahira ba su san abin da za a shiga aljanna ba su san abin da za a samu lada a lahira ba su san abin da za a samu yardar Allah duk ba san wannan ba ko amerika sun san wannan eh arna masu kere-kere wanda suka kero jiragen sama suka kero motoci sun san Allah sun san hanyar da za a ba a samu yardar Allah sun kware akan sanin hanyar samun aljanna ba sani ba irin biyayyar da Allah ta'ala ya ce a mai iyaye da abin da zai bayar duka ba in ma sun in an samu mai bin iyaye ba dan wannan yake yi ba wataƙila yana yi dan ya burge wataƙila yana yi kawai dan ya ga damar ya yi ba wata doka da tilasta masa ta ya yi shi za je ganin da mutum yana da uba in ya ga ya fara uba sai kai gidan ajiyar tsofaffi kada zai dinga damar sa alkai da ya zo ya wahala da kai amma yanzu ya tsufa kai ka dauke ka gai can baka ma san ganin sa wani sai ya ce kana bai ma je ya gan shi ba wani ma zuwa har abada sun rabu ke da dama Allah Allah yake ya daina ganinsa, yana da harkokinsa. Allah ya kiyashe mu na'am awalam yatafakkaru أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

Allah ya ce ba wai baɗinin duniyan ma ba sani ba ba wai jahilcin su ya tsaya a nan ba kansu ma ba sani ba awalam ya karo fi an yin su yi tunani a karan kansu mana su a karan kansu ka yi tunani a irin lumfashin da kake yi hanyar da Allah ya tsara iska ta fita idan ka zo kana cin shinkafa shinkafa idan ƙwayar shinkafa ɗaya ta bi layin da ba nata ba da yake faruwa eh sai ga ta kware sai an zo ana ta dama maka dundu a ta guda masa ruwa ya sha idan kana shan ruwa sai ruwan ya dan ce ya bi hanyar da ba tasa ba sai ka ta ka kware sai ga ruwan yana fitowa ta hanci ba haka bane Allah ya tsara maka na'urori a cikin jikinka yadda suke aiki yanzu ubangiji Allah subhanahu ta'ala ku duba gani idan ka ci abinci abincin ya rufe a cikin cikinka to akwai kofar da Allah ta'ala idan da zai bude ta ta sama wallahi in kai zo kai magana kowa tashi zai gudu yadda kake jin doyin ba haya da Allah zai bude inda inda wannan bahaya taka take ta sama to doyen zai fito ta bakinka duk wanda ya ji ka san kamar yadda mutum baya son ya ji warin kashi ko to haka zaka ji warin kashi yana fitowa daga bakin mutum amma Allah ya rufa maka asiri ya tsuce kofar dan kada wannan warin ya rika fitowa sannan inda zai fita din kuma sai aka yi inda Allah ya ga dama sai ya ce duk wanda ya ce in ya ji ba haya ta baki zai yi za ka ce baka yadda ba alarma a ce ta baki ake yin ba haya da Allah zai mana daɗi amma sai Allah ya ta'ala ya ce a kan gudun da ya fi nesa gudun da yake nesa da bakin to anan za ka je ka zubar da dattin amma da Allah ya ga dama yadda ka ci ta baki ta baki kuma za ka yi kashi ka yi zawayi ta baki in ma wannan ne bushashen ka yi ta baki Allah da rahama yake ko iya wannan ka kalla ya kamata ka gode wa Allah awala mai ta baka rufe an buzi ba su yi tunani a kanan kansu ba to jiya mun yi alkawari yanwa na maganar suwaye Allah ta'ala ya ce su yi bara to bara akwai mutane guda uku wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce su kadai aka yi wa izini su bara mutum na farko rajulun ta hamala mutum ne da ya dauki nauyin rabar jima, wane da wane aminan juna ne sun dade ana ganin su tare in ka kaga wane da ba sa tare kace ina wane in ka ga wane sai kace ina wane kwana saboda wani abu na kuɗi kun san kuɗi sharinsu yana da yawa ɗaya ya ci bashin ɗaya ya alkawari rana kaza ko ƙarshen wata zai biya Allah ya kawo wani uzuri ya kasa biya yana sa ran in ya karɓi albashi zai biya kafin ya karɓi albashin nan an samu rashin lafiya a cikin 'ya'yansa albashin ya tafi wajen sayan magani wata ya ƙare bai biya ba albashin nasa ma bai iya saya masa magani ba wata na biyu ma bai iya biya ba shi kuma ɗayan ya kasa haƙuri to wallahi ni ba ko a biya ni ko kuma duk abin da za a sai dai a yi da dama mutum ana zaune shi ashe cin amana za a yi mana kuma sai ga rigima ta neman ta babu a ƙarshe dai sai wannan bawan Allah sai ya ga ana neman za a tafi wajen ƴan sanda ko kila ma za a tafi kotu dan ɗayan ya ƙi haƙuri shi kuma ɗayan bai da abin biya sai ya ga wannan tashi hankali a nan juna wani me yake faruwa da tsakaninka da wani wallahi kudi na nake bin sa kuma ya ki bani to kai yaya aka yi baka bashi ba wallahi kaji kaji kaji ga lura su zo mu to kai kai hakura wallahi ni ba zan hakura ba ni sai dai mu je kotu to kaga nawa ne kudin dubu ashirin ne dubu ashirin yanzu kai saboda dubu ashirin to ni na dauka zan biya bai da kokowa ba bai da ko naira daya ni na dauka zan biya ba ni sati daya ka zo waje na ni karɓi kuɗin amma wannan karkai shi wajen yan na kai karkai shi kotu magana ta wuce rana ita ka zo guri na karɓi kuɗin shigo mai da kuɗin sai ya bazama wajen mawadata Do Allah wata rigima ce nake kokarin kashe ina fata do Allah saboda gashi gashi kaji kaji alaka da ke tsakanin su tunda Allah ya hore maka do Allah abin nan da suke rigiman nake son a bani in je in bashi dan magana ta mutu ya je a kore shi Yaje na a ce ka dawo gobe yaje na a ce ka dajiye ka zo har da karshe ne ya samu inda zai je a bada wannan kudin sai je ya karbo su wannan ya halatta ya yi bara har ya samo wannan kudin ya zo ya kawo ya raba rigima daga nan kare kara bara ya gama izinin da aka bashi na bara ya isa na biyu na biyu wanda aka yi wa izinin ya yi bara mutumin da yake ba shi ya masa katutu ya rasa yadda zai shi ya masa yawa ya hana shi zuwa masallaci ya hana shi zuwa kasuwa ya hana shi zuwa wajen daurin aure ko wasu harkokin jama'a yana jin tsoron kada su haɗu da wanda yake wanda suke bin sa bashi shi wannan ba rigima yake da wani ba da araba a shi bashin ne ya dame shi masu ban shi bashin bai san ma'adadin su ba ko kuma bai ban sa bashin fitinanne ne ya ki haƙura to shi kenan tun da yake ya rasa yadda zai yi to an ya halatta ya ji alaji zai fidda zakka ce do Allah alaji ka ji halin da nake ci, to Allah in an fidda zakar nan ina san a taimaka min yadda za a raba da bashin in ma ka yadda ba kudin za a bani ba in baka ainihin wato sunayen masu bashin nan da lambar wayarsu in Allah ya sa lokacin da aka fi da zaka a kira su a basu shi ke nan ne in huda to kaga wannan shi ne ya je ya nema shi ya da kansa ne da ake bin sa bashi ya tafi ya je ya bara ya samo yadda za a yi rabu da bashi to wannan ma shari'a ta bashi dama ya yi bara har zuwa lokacin da zai warware wannan matsalar mutum na uku Shi ne wanda Allah ya ba shi kawaici yana cikin matsala ta rayuwa yana cikin damuwa amma bai iya magana saboda ba zai iya roƙo ba yana kyamar roƙo yana kyamar ya kai ƙaran Allah gurin wani har a samu mutane guda uku masu hankali mutane uku masu hankali wanda aka yi da tsoron Allah su kai wani bai yana cikin matsala gaskiya yanayin wani yana ta iya akwai damuwa su wasu yi digin su ta kokarin ganowa har su samo dalilin me yake damunsa sai a gano cewa damuwa ce gidan babu abinci akwai marasa lafiya babu abin da za a yi abu akwai larurai iri daban-daban a gidan ya rasa yadda zai yi shi kuma zai iya bara ba ba zai iya abin nan ba to shi ma ya halatta idan ya idan ya buƙatu da ya buɗe baki ya magana ko a yi a madadinsa a samo iya abin da zai warware masa matsala idan samu jari gwargwadon hali wanda zai hana shi zama cikin wannan kaskanci a cikin yan uwansa musulmi to shi ma an ba ki dama maza Allah da yake gaya wa ƙabisa wannan ya ce wa masu wa zalika ya ƙabisa su hoton ya ha su hoton? duk wanda ba wannan ba ba ukun nan ba to guba ce me ce yana cin guba ne abinda zaka lura ɗan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yake roƙo ko yake bara sai ya zo ranar alƙiyama babu nama a bukasa ƙwarangwar zai zai sai ka je ka ɗauko mana ayar alƙur'ani ka ce Allah ya ce wa amma sa'ila falatan na? wa sa'ile na wasan riƙab eh akwai a sa'iluna amma su ne waɗannan uku duk wanda ba wannan ukun ba to bai zama a sa'il ba saboda ba a cin karo tsakanin maganar da Allah ya yi da wadda manzan Allah ya yi babu yadda za Allah ya yi izinin a yi abu annabi ya zo yana kyamar abin kuma yana cusa kyamar wannan abin a zukatan mutane annabi yana kushewa bara yana kushewa masu bara yana kushewa roƙo yana kushewa masu roƙo yana kyamar roƙo kuma ka zo ka ce wa amma sa'ila falatana wa amma sa'ila ba a sa'il mai bara ba asailu an addini mutum ne yana neman fatawar addini aka ce man aka ga manzan Allah tunda kai ma da baka san komai ba Allah isa sanar da kai to in wani ya zo yana tambaya kar ka tare shi sai aka ba shi amsa yana son ga wani hukunci na addini yana son ya sani kar ka kar ka kosa da shi yi kokari ka sanar da shi abin da Allah yake so a yi ko ka sanar da shi abin da Allah yake son a bari Shi ne abin da wa'amma sa'ila Falata na take nufi duk littafin tafsiri in ka dauko wannan zai maka magana amma sai a ce a kafa hujja ai shi, Allah ma ya ce wa sa'ila amma mai bara Falata na karka tare shi eh mai bara in yana cin ukun nan kar a tare shi shi ma na ukun nan manzo Allah kowanne daya sai ya ce idan ya samu abin bukatar su kare kara kare su gaba amma wanda ya mai da bara sana'a wanda ya mai da bara sana'a ka san da ka bari zuciya ka ta mutu sai Allah ta'ala ya kara ya bata a mace sun da kai haka ke so an gane shi yasa za ga ana ɗiban mutane ana kai saudiya su biya kuɗi don wanda ya bara wani a ce in yaje can ya ta aikowa ana sayan masa motoci ya ta aikowa ana saya masa gidaje ya ta aikowa ana saya masa adai da sau in ya dawo nan ga motocin ga gidajen ga adesan kuma yana nan yana bara wallahi na san wani bawan Allah a nan unguwa muke zaune da shi ya rasu amma amma har yanzu muna tare da yayansa shi yake gaya min da bakinsa yace wallahi ya fi shekara bakwai yana bara a titi yana yana kada hannu a matsayin wanda hannunsa ya shanye yana zubar da yawo kuma lafiyarsa kalau shi yake gaya min da bakinsa yana tuka mota ya ce mota ta ta farko da wannan baran na samu na saya da na sayi mota sai na daina wannan baran amma kullum zan fita in ja gargala riga ta in rika zubar da yawo ina ba mu sawa da annabi shi yake gaya min ba wai labari wani ya dauko yake shi yake gaya min da bakinsa wallahi to me amfanin wannan eh to gara ma shi da ya samu ya zami jari sai ya daina to wani fa yana nan shi ya dauka ya dauka mai roko ya dauka roko sana'a ne bara sana'a ce to waɗannan su uku nan su kadai Allah iya dafi bara kuma su ma ba permanent ba su ma temporary ne aka ba su wannan permission da zaran wannan lokacin ya wuce to dole su bari to ina ganin domin cinye lokacin nan sai dai mai hakuri da in akwai tambayoyi jiya a taimakon marayu an samu naira dubu hudu da dari shida da tamanin da biyar dubu hudu da dari shida da tamanin da biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya samu ku albarka cikin dukiyarku Allah ya ba ku ikon ci gaban taimaka to an samu ƙari yanzu ga wata bayan Allah ta aiko da dubu goma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara Allah ya saka da alkhairi eh, abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa